zama kamar littafi kamar da ku ganshi kuma har na samu dama na sake yin na biyunsa to kamar yadda bisa ga shawarar yan uwa dai wannan shine aka nuna cewa ana buƙatar mu duba shi insha Allah ina ganin babu laifi mu karanta muqaddima muqaddima ita ce za ku ganta kamar shafi na uku ko to bayan bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai kai muqaddima wato gabatarwa yace innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu la ilaha illa Allah wahdahu la sharika wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وانا itace mukaddima kamar yadda aka sani kuma ita ce mukaddima irin wacce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya kasance yana yin sosan gaske a lokacin da yake son ya yi khutuba ko shi wani jawabi gaban mutane ah, malaman hadisi da yawa sun ruwaito ta har ta shahara da suna khutubatul haja khutubatul haja wato saboda yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake bude maganganunsa da ita ah, ta kunshi godiya ga Allah da neman taimakonsa da neman gafaran shi da neman kayansa daga dukkan sharrukan kawunan mu da kuma munanan ayyukan mu kadalika ta kunshi fawwa lamari ga Allah da sanin girmansa cewa Allah ta'ala wanda shi yadda shi babu wanda zai sai batar da shi haka kuma wanda Allah ya batar babu wanda zai shi da shi ta kunshi kuma gazganta Allah tabaraka wa ta'ala a matsayin abin bauta guda ɗaya. cewa ina shaida ba an bauta da gaskiya a bisa cancanta sai Allah madaukakin sarki ba shi da aboki ina shaida ba cewa lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah ne kazalika bawan Allah ne bayan haka kuma sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kara da cewa lalle mafi kyawun magana ita ce maganar Allah mafi alkhairin magana ita ce ita ce shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa babu wata shiriya da ta kaita duk wani wanda yake son kai ga wata shiriya idan ba zai jagorance ka ne ya kai ka ga shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa ba babu shakka zai kai ga wata shiriya ce wacce take babu alkhairi tattare da ita sannan mafi sharrin al'amurra to su ne muhdathatuha abubuwan da aka kirkire su aka makala cikin addini to abubuwan da manzon sallallahu alaihi wa sallama bai zo da su daga gurin Allah ba bai yi su ba bai koyar ba sahabbai ba su wance su daga gare shi ba to su ne muhdathat sai yake cewa wa kullu muhdathatin bid'a kuma dukkan abin da yake kirkirarren abu ne to bid'a ne duk abin da zama kirkirar shi aka yi to bidi'a ne a nan wurin abin lura kamar da malamai suke yin bayani cewa duk abin da aka kirkira aka kago shi bid'a ne wannan yana nufin abin da aka kirkira aka kago shi aka makala shi jikin addini shi ne dama ake ce mashi bidi'a dama ta'arifin bidi'a wurin malaman tauhidi wurin malaman sunna ne dukan wani abu da aka kirkire shi bayan wucewa annabi sallallahu alaihi wa sallama da sahabbanta, sannan abin ya zama cewa in ka ganshi yana da kama da addini amma kuma ba addini ne ba in ka ganshi kana rantsa da Allah addini ne amma ba addini ne ba sannan wanda yake kire shi ko wanda suke yi to ne ta ce bid'a shar'iyya irin wacce aka zarga ita ce muhdasa kuma ita ce bid'a a shari'a shine abin da ake cewa dukkan mutumin da yayi shi a cikin addini fa huwa raddun an mayar masa ba za a karba ba ina fatan gani wannan shine hakikanin saboda ka irin wa'annan abubuwa da kake kirkire su wanda ba su da alaka da addini wanda yake yin su ba yana yin su ne da i'tiqadin ko niyyan Allah ya rubuta mar lada ba shi baya jin addini yake ma Allah ba su cikin bid'a kai abuwa ne na rayuwa kana da bukata ka yi ba ka da bukata ba su ma wani abu ina fatan gani saboda ka za ka sa hula kube kai ka sani za ka sa tabani ka sha hadisi sai ka sa taba wani abu ko gani wannan ba sai za ka sa dara kuma sai ka sa dara ba wani abu in kyalle za ka ga kanka karbe kanka ba wani abu kun gani tuwo duk wanda kake ci ka sai abinka gwargwadon bukatar ka gwargwadon irin wadatar da Allah baka saboda wannan ba shi da alaka da addini da zimmar cewa in ka sa kube ko ka cito wani za a baka nada ko ka hau babur amma abin da muke cewa ita a ta shari'a ita ce abin da in ka yi shi kana da itiqadin cewa bauta kake ma Allah kana da itiqadin Allah zai rubuta maka lada to nan da ake samun bid'a in kai wannan to sai a kalli abin da ka yi annabi ya yi shi ya koyar sahabai sun kwanci shi a gurinsa in ya tabbata annabi ya shi kenan ko ya aka gan shi ba sunansa bidiya ba ko ya ce maka bidiya ne shi bai sani bane sai a jamar hadisi ka sai annabi ya kaza sahabai ma sun taba yin kaza shikenan kaga an wuce wurin amma idan kake yi wani abu irin wannan aka shafa ba shi a ƙur'ani ba shi a hadisi ba shi a maganganun sahabbai tabi'ai ba su ce shi a biyu addini zuwa ne shi ne muke cewa ne. ni shine Shi shine annabi ke cewa wa kullu muhdathatin bid'a ko ku gani ba bari ba da misali cikin eh, wato in ce da abin da ake cikin yayin sa yanzu ba muna cikin shafin rabin al-awwal ba duk duniya ta cika da da labarin maulid almaulidin nabawi ana ta kuzuzu sa abin ana cewa kaza ana cewa kaza ana cewa kaza da da alkhairin sa da da sa da waye na shi masu wajabta shi masu sunnan ta shi masu mustahabbantar da shi duka dai ga suna har da wani isdarin hukunci cewa duk wanda ya je wurin maulidi a daidai maulidi idan ka je wurin maulidi wai ka yi surutu to hukuncin ka a shari'a shine kisa yanzu maulidi da yake da irin wannan daraja da irin wannan kulawa da aka bashi ta musamman abin tambaya nan shi ne da farko dai su masu wannan haraka ta maulidi babu shakka suna yin ne a matsayin ibada suke ma Allah a matsayin lada suke samu a matsayin falala ce kusanci ne suke nema ga Allah ta'ala wanda ko shakka babu haka yake shi yasa suke faɗin falalarsa da alkhairinsa da kaza na shi to amma abin tambaya shi ne. shi wannan maulidi kam annabi da ya zo da addinin nan gaba kuma ya tabbatar ma al'umma da cewa babu wani abu wanda zai kusantar da su ga Allah tabaraka wata'ala ya saka su aljanna faci ya faɗa musu shi kuma ya umarce su su ya ce babu wani abu kuma da zai nisanta su ga Allah ya kai su wuta face ya bayyana musu shi kuma ya hade su gare shi a haka bar duniya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yanzu duk masu kame kame maulidi tun daga misra don ta aka fara shi har duk inda zaka ka kada cikin duniyar musulmi ba wanda zai iya kama ka hadisi ko da za'ifi ne ce ga inda ne bai maulidi idan kana maganan kaunar annabi babu shakka dole ne ka yarda da ni idan nace da kai a duniyar mutane musulmi in kana magana son annabi da kaunan shi da biyayya gare shi a sahun farko su ne zahabai. babu wani mutum a duniya da zai yatsa ya ce yana son annabi sama da sahabbai ko ce yana ma annabi ha'a ko yana biyan sawunsa sama da sahabbai yanzu dukkan wa'annan sahabban nashi tun daga iyalansa ha al-khulafa'ul arba'a ha dukkan sahabban gaba ɗayan suka kai ƙarshe ba na jin duk kame-kamen da ake kun taɓa yin wani wanda ya kalata wani hadisi wani asar zance ba wanda ya taɓa kalata wani asar ya ce ga wani sahabi ya yi maulidi asarin sahaba ya ƙari aje ta da su ma haka nan ne in ka je a tuwa ustabi na haka abin yake sai da musuluncin nan da annabi sau sama ya wato ce bayan a hannunsa ya shekara wajen shekara ɗari biyar ana yin shi ba a san wani abu sunan sa ba sai a lokacin eh, daulatul a misra suka kirkira abinda suka kirkira da da'awar son annabi sai su kaga wannan shine al-muhdath kuma shine bid'a kun gane ko da ire-iren sa gaskiya wani shine gaskiyar magana kuma ko kaga an ja wata aya an an bankara ta ai mata wata fasara duk ba zai kare maulidi ba don dalili yanzu in ka samu wata aya ka bankara ta kai mata wata fasara to abin da za a tambaye ka shine yanzu wannan fassarar da kai ma'ayar nan wani sahabi ne ma'ayar eh wannan fassara ko ni tabi'i ne ya fassara ayar irin yadda kai kafance ta in ya zama kai ka fassara aya ko ka fahimci aya ba yadda sahabbai suka fahimce ta ba ba yadda sahabbai suka fahimce ta ba ina fatan gani ba yadda atba'u tabi'ina suka fahimce ta ba to zai zama cewa kenan su atba'u tabi'ina abinda suke kan shi dangane da ayar daban abinda kai kuma kai ke kan shi ne daban to irin waɗanga matsalolin su ne mutane ya kamata gaskiya su gane a cikin al'amarin da ya shahi bid'a to kashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa kullu bid'atin dalalatun dukkan wata bid'a bata ce wa zaune da fi nar kuma dukkan ah, bid'a tana cikin wuta a dan wuni ma wa kullu wato wa zaune da sun dukkan wata a bata ce shi ne muka ishara ya zuwa gare shi cewa duk abin da yake sunansa sa a addini babu shakka bata ne babu shirya tare da shi babu sawaba babu ma samun lada a cikinsa. da ƙarshe cinsa wuta ne makomansa amma ita bidi'a. wato lugawiyya kamar da ake kiranta wacce ta shafi harkar rayuwa ita wannan malamai suka ce dama abin da ne shi a ko su, muka ce shine abin da ka kage shi ko yawa in aka kage abu a cikin addini aka makalla shi cikin addini to wani shine abin shi ne bid'a a shari'anci amma idan mutane suka kirkiri wani abu wani shafin rayuwa ba yana da alaka ne da addini ba sharatan ba to dama abin da malamai suka ce shi wannan abin hukuncinsa a shari'ance zai kasance ne gwargwadon abin da yake ayautarwa ko manufar da yake dauke da ita in ka auna ta da mauni shari'a yanzu wannan abin da ke gabana kirkirarren abu ne mala ka aiki na shi suna bid'a ta huskar luga ba ta shari'a ba to hukuncin wannan abin ba ka ce min haramun ne ko halal ba amma ya ta'allaka shi wannan abun me aka yi da shi ko gani ba abinda wannan abin yayi ko aka yi da shi shine za a auna bisa sakelin shari'a in yayi daidai da shari'a shi kenan halatta kila ma sai a samu lada a cikin amfani da shi gwargwaron abin da aka yi da shi a lokacin da kuma in aka ɗauki abin da yayi ko ake yi da shi aka ɗaura shi akan mizanin shari'a sai zama cewa abin da aka yi da shi ya saba ma nasoshi ya saba mizanin shari'a don shi gida abin ya haramta kuma sai zama shi amma abin ta'ammulinka da shi zai sa ka samu zunubi haka ɗaya abin yake ina fata ku gani to haka ne dukkan wata bid'a da ake ba da misali da ita a ce maka akwai bid'a wajiba akwai bid'a mustahabbiya akwai bid'a hasana wa haka ba kun gane to duk ba wasu bidiyoyi bane a shari'ance ba gaskiya ba bidiyoyi ne na lugha gwargwadon hidimar da abin yayi ko makasar nashi abin da yake saving a cikin addini ko a harkar rayuwa ta addini to gurgurun hukuncin da kawai za a bashi kun gani? yawa in ya zama cewa dole ne ma ga wani abu na wajibin addini ba zai yi ba sai amfani da wanga abun a zamananci abin yanzu ya zama wajibi kenan ko ku gani ba yawa za ka suna a kuskuren da suke suna suna yawan ambatan jirgin sama jirgin sama ma bidiya ne <laughs> a jirgin sama ma bidi'a ne to jirgin sama sai ka ce bidi'a ne amma ba bidi'a addini ba wannan yawa bidi'a ne bi ma'ana kirkirar shi aka yi amma ba bidi'a ne a shari'a ba saboda ka gwargwadon hidimar da aka yi da jirgin sama gwargwadon yadda hukunci sun zama saboda ka idan yanzu kai kana da kuɗin zuwa aikin hajji amma ba zai ka je aiki haji da kafa ba ba zai ka haura zai ba zai ka shiga mota kuka da sauransu ba zai sai ka hau jirgin sama to yanzu hawan jirgin sama ya zama ni na na ma duniya kanka shi ne kawai in kuma garin ku mota ce ake hawa a ji to yanzu hawa mota ya zama bi. in ma garin ku da kafa ake saka ji ji ya kusa kuke tafiyan ta da kafa shi ne zama wajibi a kanka ko haka amma ba wai shi jirgin sama ne kan karan kansu zaka ce da ni wasu wani sabida a ya zama haramun ko mustahabbi ko hasan ko gaba. ba duk duk wanda kuskure ne da mutane suke yi a misalan da suke bayarwa Allah yake yi to sai ce sun ma amma badu sannan bayan haka fa inna awwala ilmin awjabahu Allah ta'ala ala ibadihi yake farkon ilimin da Allah ta'ala ya wajabta ma bayinsa huwa ilmul aqida shine ilimin aqida da muka ce aqida anan muna nuhin tauhidi kada ta Allah tabaraka wa ta'ala da abin da yake cikin wannan Allah ta'ala ya hore wa mutane ilimi ko ka ce ilmumuka daban-daban da ɗan adam yake kasabinsu ya neme su sannu a hankali ya same su gwargwadon abin da Allah ya kaddara masa ilmuka ne masu yawa amma dukkan waɗannan ilmukan in ka tattara su gabaɗayansu to farkon ilimin da Allah ya wajabta akan bawa shine ilmul aqida ka san tauhidi ka san Allah ka san aqida sahihiya me hujja sai ce kala ta'ala Allah madaukin sarki ya ce fa'alam annahu la ilaha illa Allah haka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ko wannan zance ne da ya shafi kowa da kowa daga cikin mabiya annabi sallallahu alaihi wa sallam. cewa fa'alam ka sani annahu yadda lamari yake la ilaha illa Allah ba abin bauta da gaskiya sai Allah yanzu a shahid cikin wannan shine fadan sa fa'alam ka sani ka nemi ilimin sanin cewa yadda lamari yake babu abin bauta da gaskiya babu abin bauta a bisa cancanta illallah sai Allah wannan shine awwal wajibin alal mukallaf shine awwal fardin ina fata kun gani shi yasa ah, Sheikh Abdulrahman Al-Akhdari a littafin littafinsa sai ke ce awwalu ma yajibu alal mukallaf tafhihu imani yace farkon abin da yake wajibi akan mutumin da yake mukallafi shine tafhihu imani ya inganta imaninsa me ya tafhihu imani shine san aqida ya san waye ubangijinsa waye manzansa su waye mala'iku menene littafin Allah su waye annabawa menene lahira Ni a cikin lahira ne kaddara ne kaddara take nufi ina fatan gane da sauran irin abubuwan da suka shafi wannan to shine farkon abin da Allah ya farzanta ma mutane kun gane ko yawa sabanin abin da galiba yanzu mutane gaskiya sun dauki abin akasin haka mutane suna kokari alhamdulillah suna sa diyansu islamiyoyi kaza ila akhirih ana kokari amma in ka duba in reality mutane sun fi shigi ta boko akan wannan ilimin da muke magana kan shi da suke magana wannan shine gafi alamar wani suke da kuɗi da suka imani da irin wannan abin da muke shara zuwa gare shi tun yaron su bai iya magana da kyau ba suke da mishi abubuwan za a rika daukan shi a kai shi wurin wasu da za ku rika renonsa don ya tashi da turanci ya iya turanci ya iya lissafi ya iya kada. tun bai iya magana da kyau ba ana yi masa wani reno tun ba shi da ma aji tun ba shi da bi tun ba shi da aji yanzu ana na ana tarbiyyarsa kan ni ake so dai iya turanci ya kashe zama dan boko ya iya turanci ya kada ya lissafi ya karanta abin da shafi science daga nan a ba shi aji nazari ko yi ka kira shi a je firamari har yaje ne shi ke da ake biyan kuɗi da ba a san iya kasu kamar kai tambaya abin da shafi islamiyya sai ka yi cewa akwai rauni in ma sa su islamiyya to ba ya kula sun je ko ba su je ba saboda ka kawai shi abin da dame shi lalle kawai a je bofa nan